يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الأحبة في الله إن من أعظم ما يبتلى به العبد في هذه الحياة الحرص الشديد على المال والجاه والشرف لقد حذرنا الإسلام من هذا الداء الخطير لأن الحرص إذا تمكن من القلب أفسده وجعل صاحبه لا يشبع ولا يقنع بل يظل يلهث وراء الدنيا لهاثا لا ينتهي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أخرجه البخاري ومسلم أيها الإخوة الأكارم إن المال في أصله نعمة والجاه قد يكون وسيلة للخير لكن الخطر كل الخطر أن يتعلق القلب بهما وأن يقدمهما الإنسان على دينه وأخلاقه كم من إنسان باع دينه من أجل مال وكم من آخر ظلم وتكبر وتغطرس من أجل جاه ومنصب وشرف إن الحرص على المال قد يدفع صاحبه إلى الحرام إلى الربا والغش والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والتجارة بدينه والحرص على الجاه قد يقوده إلى الكبر واحتقار الناس وحب المدح والثناء والعمل لأجل السمعة لا لأجل الله عن كعب بن مالك عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الشراح أي طلبه للمال والشرف أفسد لدينه من هذين الذئبين إذا أطرق في الغنم فإن الحرص على المال يجعل المرء غير مبال إذا كسب المال من حرام ويجعله حريصا على الشرف إذا قصد الشهرة والرياء أو حريصا على طلب الرياسة والولايات والجاه وأفحش من هذا وأشد فسادا وخطرا أن يطلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل الصالح والزهد لأن هذه الأمور إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب والقرب منه سبحانه ولا يطلب بها شيء من الدنيا ففي, ففي الحديث السابق بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفساد الذي يأتي من الحرص على المال وحرصه على أن يحصل الشرف للدين قد يكون أعظم في فساد دين المرء وأكبر من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم حيث أشار إلى أنه لا يسلم من دين المرء الحريص على المال والشرف إلا القليل كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل عافاني الله وإياكم من هذا الداء العضال أيها الإخوة الأكارم إن في ضرب الأمثال عظة للنفوس وحياة للقلوب وضياء للسالكين ونورا للعارفين وهو منهج القرآن في التذكير وطريقة السنة النبوية في التعليم فهو يهيئ النفوس بقبول المواعظ ويرسخ الحكم والقيم أو يرسخ الحكم والقيم عند العقلاء وقد اشتمل هذا المثل الذي ضربه المصطفى صلى الله عليه وسلم على حكم عظيمة هو للفقراء عزاء وللأغنياء دواء وهو للمتواضعين تسلية وللوجهاء شفاء وتذكرة وهو مثل عظيم يبين فساد دين المرء بحرصه على المال والجاه وأن فساد الدين وأن فساد الدين بذلك ليس بأقل من فساد الغنم التي غاب عنها رعاتها وأرسل فيها ذئبان جائعان فمن المعلوم أنه لا ينجو منها إلا القليل أيها الإخوة الأكارم والحرص على المال في كل الناس كبيرهم وصغيرهم وفقيرهم وغنيهم وصالحهم وفاسقهم فلنحذر كل وفلنحذر من مخاطر هذا الحرص إنه يأمر بالبخل فيمنع صاحب المال من أن يؤدي حق الله فيه وأن يعطي الفقراء ما جعل الله لهم في هذا المال ويزين له أن يحصل على المال ولو كان حراما عن طريق السرقة أو الرشوة أو أكل مال اليتيم أو الأكل أو, أو التجارة بالدين وهذا هو المنتشر وهي الطامة الكبرى في هذا الزمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فالحرص على المال وشدة محبته والتعلق به لو لم يكن فيه إلا إضاعة هذا العمر الشريف في طلب رزق مضمون مقتون فيجمعه لمن لا يجده ويقدم على من لا يعذره لكفاه بذلك ذما للحرص ولكان جريدا ولكان جديرا بالعاقل ألا يشغل نفسه بالحرص الشديد عليه قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا قال فهل جمع أياما لينفقه فيها قيل لا قال ما جمع شيئا يا جامعا مانعا والدهر يرمقه مفكرا أي باب منه يغلقه جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه إن القناعة من يحلل بساحتها لن يلقى في ظلها هما يؤرقه عباد الله هذا ما تيسر في هذه الخطبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma manzansa ne muna salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku yan na musulmi mu ji tsoron Allah ta'ala Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoro kada ku yadda ku mutufate kuna kan addinin musulunci saboda haka nake wa kaina da ku yan na musulmi masu daraja Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini ya ku yan uwa musulmi lallai yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ake jarrabar bawa ake jarraba bawa a wannan duniyar shine tsananin kwaɗayin dukiya kwaɗayin dukiya da kwaɗayin matsayi kuma hakika musulunci ya yi mana gargadi game da wannan babbar cuta saboda tsananin kwaɗayin matsayin nan da kuma dukiya idan ya samu wajen zama a zuciyar bawa sai ya lalata mata zuciya kuma ya sanya ma'abocin wannan kwaɗayin duniyar da matsayi sai ka same shi baya ƙoshi baya samun wadatar zuci kullum yana hankoro ne yana wage bakinsa domin ya samu wannan duniyar yana binta tana tserewa yana binta ko ba zai ƙoshi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗi a hadisinsa ingantacce yana sahihul bukhari da sahihu muslim cewa da ɗan adam zai zamto yana da kwazazzabai guda biyu na dukiya da sai ya fatan ya samu na uku kwazazzabo a samu manya-manyan kwazazzabai guda biyu a cika masa da dukiya to sai yayi fatan ya yi kwaɗayin ya samu na uku ba abin da zai cika cikin ɗan adam sai turɓaya sai ƙasa ya ku uwana masu daraja lallai ita dukiya asalinta ni'ima ce matsayi wato idan ya zamto zai yi amfani da shi wajen alkhairi yakan zamto alheri gabawa amma babban hadari babbar musiba zuciya ta ratayi da wannan dukiyar taratayi da wannan matsayin da yake take nema ya zamto mai zuciyar ko mutum ya gabatar da neman dukiya da kuma neman matsayi a kan addininsa da halayensa nagartattu da yawa cikin mutane mukan iya samun wasu waɗanda suke sayar da addininsu da dukiya da duniyan nan mutane nawa ne suke zalunci suke girman kai domin me saboda su samu wani matsayi saboda su samu wata daraja saboda su samu wata kujera a cikin al'umma mutane nawa ne suke kisa suke kawar da wasu aban kasa suke yi wa wasu kazafi suke yi wa wasu yarfe suke sa a tsare wasu mutane nawa ne suke irin waɗannan domin su samu mai matsayi a gidan duniya ya ku 'yan uwana musulmi lallai kwaɗayin dukiya yakan jefa mutum neman haram ko yakan jefa mutum ma faɗawa haram ɗin dumu-dumu ka same shi wajen cin riba ka same shi wajen algus ka same shi wajen sata ka same shi wajen cin dukiyar mutane ta hanyar ɓarna kwaɗayin matsayi kuwa yakan ingiza mutum ya kai mutum zuwa ga girman kai da wulaƙanta mutane da son a yabe shi da son yaban shi a ce shi kadai ne idan ya ba da abu ma ba ambace shi ba ba a yabe shi ba ran shi ya ɓaci ya ce daga yau ya daina yi ba zai sake yi ba saboda an yabi tuwa ne an ambaci sunan ne shi kuma an ƙi ambatan sunan shi wasu sukan yi aiki domin kawai jiyarwa ba don Allah ba hadisi ya zo daga kab dan malik al-ansari Allah ya ƙara masa yarda daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce, bani ja'i'ani, ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa sharafi dini ‘Yan uwa wannan hadisin da al'imamu Tirmidhi ya fitar da shi kuma yace ce hadisin Hassanun sahih. Ina so mu nutsu mu nutsu da ni da ni ne maganar da ku ƴan uwa masu sauraro mu nutsu mu fahimci me annabi sasar ne ke nufi a wannan hadisin saboda wallahi tallahi yana kunshe da wasu darsa masu yawa da sun shafe ni sun shafe ka sun shafe mu musamman a wannan zamanin a wannan zamanin da muke cikin fitintunu na sha'awa da suka yi mana yawa kuma duk suna shiga ɓangarori na rayuwa kuma duk suna shafan nau'i na al'umma gama garinsu tsakatsakinsu talakawansu suna shafar wato masu mulki suna shafar malamai suna shafar masu wa'azi suna shafar waɗanda ake yi wa wa'azi saboda haka ku saurara a nitse mu ji me malamai suka faɗa masu sharhi suke cewa wato ka fatanta kerkeci ne suna fassara da kura amma galibi malamai masu fassara sukan ce zigib wato kerkeci a turo dangi ne suna kama da kura din a turo wasu wasu kuraye ko kerkeci guda biyu suna tsananin yunwa ku hararo wannan suna cikin tsananin yunwa a kaɗo su su shigo cikin wani ganke na awaki ko tumaki me kake tsammani za su yi a cikin wannan garken ba ƙaramar ɓarna za su yi ba za a cinye wa ƴannan awakin da yawa abin da zai ragu kaɗan ne saboda sai sun ci sun ƙoshi ƙwarai tukunna amma za su iya barin wani abu dai da ba za a rasa ba za a yi asara to wannan asa wannan ɓarnar da kyarkeci biyun nan za su zo su yi a cikin wannan garke a bayan ɓarnar da za a ambata a hadisin shine min hirsil mar'i alal mali wa sharafil din wato mutumin da yake kwadayi yake kwadayin dukiya da matsayi a lahisabin addininsa bi ma'ana ya sayar da addininsa ya mika addinin shi domin ya samu dukiya domin ya samu mai matsayi bar ku ji maganar da masu suka ce suka ce talabuhu lil mali wa sharafi afsadu li dinihi min hadaini dhibai wato neman dukiya da yake yi da matsayi ya fi barna ga addininsa sama da barnar da wannan kyarkecin guda biyu suke idan aka kada cikin wannan garke suka ce lallai kwaɗayin dukiya takan iya sanya mutum ya zamto baya lura ma ta ina wannan dukiyar ta zo shi kawai ya tara ta haram ne halal ne shi babu ma ruwan shi saboda yana tsananin kwaɗayin wannan dukiyar hakan nan wajen matsayi tsananin kwaɗayin matsayin yakan idan idan ya nemi matsayin domin shahara da riya za ka samu kawai ɓarnar da wannan abin zai masa addini ya fi ɓarnar da wannan kyarkecin biyu suke yi a wannan garke na awaki ko tumaki ya fi tsanani wannan mafa fa idan aka ce idan ka ce ya nema ta hanyar da ko halal ne a zahiri to ina ga ya zo ya nema nema ta siffa to ko kuma alema ta hanya ta addini misali ta hanyar ilimi ko ta hanyar ya aikata ayyuka na kwarai ya nuna shi ne na kwarai domin a bashi ko ya nuna shi mai zuhudi ne ko ya nuna cewa ai shi ne na Allah to nan ma abin yana sake kyama yana sake samun kazanta wanda waɗannan al'amura ayyuka na addini ana yin su ne ana wato aiwatar da su ne domin neman yardar Allah da samun ɗaukaka a ranar gobe kiyama shi kuma ya zo yana neman duniya da su Allah shi tsare mu a nan sai annabi sallallahu alaihi ya bayyana barnar da take haifuwa sakamakon wannan kwaɗayi na dukiya da kuma kwaɗayi na matsayi na san dai gwargwadon hali duk da gazawa wajen isar da saƙon ina ganin ‘yan uwa sun fahimci wannan misali da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya mana kuma dama buga misali yana daga cikin salo na wa'azi wa'azi ne ga mutane rayuwa ce ga zukata haskakawa ne ga masu tafiya akan tafarki da ake tafiya zuwa wajen Allah tabaraka wata'ala kuma haske ne gama masana wanda suka san mahalicinsu manhaji ne na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen karantarwa a buga muku misali domin ku gane abin da kuke ciki a rayuwarku Yan uwa wannan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga mana shi hakika ya kunshi hikimomi masu girma <coughs> hikima ga talakawa talakawa a lallashe su su gane cewa don wani ya tara duniya ko don ba su samu ba ba shi kenan sun shiga uku sun balbalce ba a wannan lallashi ne gare su su kuma mawadata wannan misalin da annabi sallallahu alaihi ya yayi magani ne gare su su koma su ɗauka su yi amfani da shi masu kuma tawalu da ƙanƙan da kai wannan shi ma lallashi ne gare su masu matsayi da wanda Allah ta'ala ya ba su matsayi da daraja a cikin al'umma to waraka ne da tunatarwa gare su duk su yi amfani da wannan saboda misali ne mai girma yana bayyana lalacewar addinin mutum da yake samuwa sakamakon tsananin kwaɗayin dukiya da matsayi idan kuma wannan abin ya shiga kaɗan yake rage wa mutum na addininsa sai ka ga wani idan ya yi linkaya wajen kwaɗayin duniya ya yi linkaya wajen kwaɗayin matsayi ɗin idan ya kwaɓa wasu al'amar ko yana ta yi su mutane za su yi tsammanin cewa wai ai yana iya gani ne a yadda annin sasa ya faɗaɗin nan ba shi da iya ganowa ba saboda barnar abinda zai rage mishi na addinin kaɗan ne kamar yadda wannan kyarkecin guda biyu yadda suka zo suka jimfaru wannan garken me za su bari ai kaɗan za su bari kaɗan za su bari to shi ma ɗin kaɗan zai rage masa cikin addinin nashi shi yana ganin yana da addini amma kuma alhali addinin nasa ya samu tawaya Allah ya tsare mu ‘yan uwana masu daraja lallai kwaɗayin dukiya ɗin nan abu ne fa ya shafi kowa kowanne ɓangare na al'umma kamar yadda na faɗa masu shekaru da masu ƙananan shekaru da masu ƙananan shekaru ma da tsakatsaki maza da mata shugabanni waɗanda ake shugabanta duk wannan abin na kwaɗayin dukiya yana shiga cikinsu musiba ce mutanen ƙwarai da kuma fasikai duk wannan abu ne na hadari yakan haifarwa yana umartan mutane da rowa sai ga mutum yana sake samun dukiyar amma kuma yana ƙara kwaɗayinta yana ƙara kuma rowarta ko ba shi da lokacin da zai gama cinye ta ya tara ya tara ya tara wanda ya fi hanyoyi na haram mai sata ya sata mai cin rashawa ya ci rashawa mai cin dukiyar marayu ya tara dukiyar marayu kai har ma dattawa fa wanda kake maganar ka ga wani yana da shekara 60 70 75 80 su ma duk suna shiga cikin wannan damuwar sai wanda Allah ya tsare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Tirmidhi yake cewa zuciyar tsoho zuciyar dattijo tana ci gaba da kasancewa wato matashiya wajen ƙaunar wasu abubuwa guda biyu abu na farko tsulul haya tsawon rayuwa ko dattijo ne za ga yana tana iwa sai ya fi ma saurayi san tsawon rayuwa wa kasratil mal da kuma yawan dukiya wayannan abubuwa guda biyu har zuciyar tsoho in bai ji tsoron Allah ya ƙara komawa yana ƙoƙarin wato bin hanyoyin da zai rika tunatar da kan shi ba ta hanyar mutanen ƙwarai su mishi nasiha in ya sauka a tunatar da shi to fa wayannan abubuwan kullun zuciyar shi sabuwa take yana ƙaunar tsawon rayuwa zaka samu kuma yana ƙaunar yawan dukiya shi dai ya tara a tara dukiya a tara motoci a tara iyalai a tara mata a tara gidaje a tara mashina a tara abubuwan da ba a da ma bukatarsu ɗan uwa tsanantawa irin wannan lamari a cikin wannan yanayi da muke ciki muna bukatar mu rika tunatar da mu. duniyan nan saboda mu Allah ya halicce ta amma mu Allah ya halicce mu domin mu bauta mishi ne kada ya zanto mu zauna kawai kara zube cewa yayin abin da ake kowa ma linkaya ya koma ya ta wannan mi ta bambadanci wajen neman duniya wannan ba daidai ba ne duniyan nan kowa yana so ai sinadari ne da Allah ya sa mana a jikinmu dole da kudin za mu rayu amma ya kamata mu fahimci yaya za mu neme ta ba za mu nemi duniyar da tsananin kwaɗayi ba har addininmu ya lalace bai kamata ba a wannan gabar na tsawaita ko na tsananta bayani akan abin da ya shafi dukiya wannan hudubar saboda abubuwa guda biyu ne kada mu ce za mu magana a kansu duk a hudubar abin ba zai ishe mu ba sai na ce to bari mu magana a kan dukiya inda abin da aka ambata hadisin kenan ɗayan kuma ne kwaɗayin matsayi to in Allah ya ara mana rayuwa ko mako mai zuwa sai mu dubi haɗarin. wannan matsayin da kuma mai magabata na kware suka faɗa ina tantance maganganun magabata na har na gaji sun jiya ina sai na samu maganganu sun kai wajen ɗari da goma kuma tsakanin malamai ƙwararrun malamai da kuma magabata na ƙware tun daga sahabbai da kuma ma malamai har zuwa zamanin nan namu da suke maganganu masu kyau wanda idan muka yi amfani da su za mu wato bi tafarkin da ake cewa malamai magada annabawa ɗin za mu gano cewa da yawa yanzu ana ƙoƙari a sauka a kan abin da ya dace in ana yayi kawai ko facebook ne kowa yana so ya trending abin da kawai zai faɗa yaya zai samu matsayi ko kuma ya fantsama wata magana cewa za a zo a neme shi wannan haɗari ne cewa in ya fanta magana cikin duniya facebook ya ɗauka twitter ta ɗauka ko x ko kuma wayannan hanyoyin sadarwar ai za a nemo ina wannan yake shi wane ne kuma wani tasiri zai yi nan sai a kawo mai hadaya a kawo mai kuɗaɗe ko a bashi mota kuma duk wannan a cikin al'umman mu akwai cikin mu masu karantarwa ɗaliban ilimi akwai cikin malamai akwai cikin 'yan siyasa akwai cikin masu sarauta akwai cikin gama gari akwai cikin 'yan tasha akwai cikin 'yan kan titi akwai kowa akwai abin da yake yi me yasa na faɗaɗa wannan maganar kowa ya ɗauka ya gyara ba wai maganar da wani ake ko da kai nake ko da suwa nake ba wani zai iya cewa wannan anya ba da ni yake ba na taɓa hudu ba a masallacin nan wani yana tashi ce malam anya baka san me yake cikin gidana ba kuwa ya ce ni ban taba ganin ka ba sai yawa sai amma to kaman ka san abin da ke faruwa a gidana a kan shi kai hudu bayan ɗari bisa ɗari kuma ka ambaci abin da ina so in bi Allah samu waraka haka wannan bawan Allah saboda kan ana wa'azi dama kowa zai amfanin wa'azin kenan kowa ya ɗauka ya gyara wallahi dole mu taka tsantsan a yanayin wannan rayuwar kada kwaɗayi ya kai mu ga halaka kada kwaɗayi ya kai mu ga halaka ana yawan nuna mana an fi ma nuna wa masu wa'azi ya ku su ka wannan duk ihun da wada yake kana ɗan watsa mai shi kenan wannan ya kamata mu karyata wannan zancen aikace su je su rike dukiyarsu su rike duniyarsu ai ba duniyar dama ba hannunsu take ba hannun Allah take kuma shine mai raba ta me yasa yake ɗauko wani wanda bai taba iya zane ba a takarda ya bashi kuma ga ya ɗebo masu digiri da PhD da professors duk suna bin shi da takarda yu kuma shi zai ba su albashi saboda Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa saboda haka ayi kokarin wa al'umma menene zai kai ta zuwa gaci ba kawai mu zo mu ta ihu musamman siyasa na zuwa yanzu mu ji tsoron Allah kowa yanzu ya wasa wuka shi ka ji mutum yana zaune kuna zaune da mai karantar da al'umma wai yana cewa ai season ya kewayo bari mu wasa wukanmu bari ni ma akwai maganganu da zan fitar wallahi ba wannan ya kamata a zo a yi mana jage ne saboda bala'i ne mu tana buƙatar ta fahimci addini amma an ɗimauta ta su ma 'yan siyasan sun kada ƙwaƙwalen mutane sun ruda su kuma da manufa kuma shi da zai bakan ba yadda za a yi ya baka maganan lillahi mutane nawa ne yana ganin shi bai san akwai bayaran da za a ɗau mahautan shi ba an ba shi ya karɓa sai ya abin nan ran da ya soya wani abu sai a ɗan haska mai ma mota ce aka saya mai sanda za a bashin an yi wasu abubuwa da ran da ya yi ƙoƙarin ya wani abu sai a haska mai kaga kenan ba lillahi aka baka ba an saya maka gida an yi ma transfer ɗin kudin garisi ɗin komai da komai da yadda aka biya kudin in kai magana wata rana a fito da shi in dan Allah aka yi maka menene ɗauka menene ɗauka kaga kenan akwai lamari mu dawo al'umman nan tamu ita ce Allah ya ba mu amanarta al'umman nan tamu ita ce Allah ya ba mu amanarta kuma Allah zai tambaye mu game da wannan amana in ba za ka iya ba ka ajiye kawai kada ka ce malinta ta yi daraja kai wankan tsarkinka ka fita kawai tafi ka je ka buɗe shagonka a kasuwa wallahi ya fi maka ka sayar da hatsinka ka sayar da tamfarka ka sayar da agogo ya fi maka ka tsallake ka yi aiki da abin da ka sani amma ka zo ka yi asarar kuma lahirarka domin gyarawa wani duniya wallahi ba daidai bane wannan Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi matsaka ya Allah ka kyautata rayuwarmu ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon wadatuwa da abin da ka azurta mu da shi komai kankanta shi ya Allah ka ba mu ikon sauke wato amana da karataya a mu. ya Allah ka ba mu ikon wato haskakawa mu. tafarkin annabinka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu ikon kwatanta umarnin da kai da kuma nisantar hani da kai ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka wannan ƙasa tamu ka fi mu sanin yanayi da muka shiga tunani ya ƙare basirar masu basira ta toshe shugabanninmu sun rasa hanyar da za a samu mafita ba inda za a samu mafita sai daga gare ka ya Allah ka kawo mana mafita ta alkhairi ya Allah ka kawo mana mafita ta hanya mai sauki ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a fadin wannan ƙasa tamu ya Allah muna cikin tashin hankali na rashin tsaro na rashin zaman lafiya musamman a yankunan zamfara da sakkwato da kebbi da naija abun ma ya kunno kai zuwa bauchi da gombe da wasu ƙauyuka ya Allah mun kawo karar kawunan mu gare ka mu masu zunubi ne ka gafarta mana zunuban mu ya Allah kada ka kama mu da laifuffukan mu ya Allah ka yaye mana wannan bala'i ya Allah duk abin da aka kulla domin wargaza ƙasar mu cikin gida da waje ya Allah ka tarwatsa wannan shiri ya Allah ka tarwatsa wannan shiri ya Allah duk mai nufin ƙasar mu da alkhairi ka taimake shi a ko ina yake ya Allah ka taimake shi a ko ina yake ya Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da jihar Filato lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu duk mai nufin jihar da alkhairi ka taimake shi mai nufinta da shari'a Allah ka kare mu daga sharrin sa ya Allah ka azurta mu da azurkinka ka azanta mu arziki na halal ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka yi wa ilimin mu albarka ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴan mu da iyalan mu da al'umman mu gabaki daya ya Allah ka ba mu ikon aiki da addinin ka har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah ka tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini ya Allah ka tsarkake mana zukatan mu da gariya ya Allah ka ba mu ikon yin duk wata ibada domin ka ya Allah ka ba mu ikon tsarkake niyoyin mu ya Allah Yayanmu da ƴan uwanmu da suka bauɗe suke shaye-shaye da sara su ka Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah malamanmu ka saka musu da alkhairi ka tsara ɗora mana su kan hanya madaidaiciya ka ba su ikon karantar da mu abin da kai umarni da shi ya Allah ka tsare su daga sharrin zahiri da na baɗini ya Allah ka tsare su daga sharrin sha'awa da shubaha ya Allah ka tsare su daga sharrin sha'awa da shubaha ya Allah waɗanda suka aiko mu yi musu addu'a da waɗanda ma ba su aiko ba ka san buƙatar kowa ya Allah ka biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi ya Allah ka kare mu daga duk wani abu da muke tsoro muke fargaba ya Allah ka yi wa 'ya'yan mu albarka ka yi wa mudin mu albarka ka yi wa kasuwannin mu albarka ka yi wa kasuwancin mu albarka ya Allah ka lullube mu da ka. ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم تول أمرنا اللهم تول أمرنا اللهم تول أمرنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار فنسترزق من دونك ونسأل شر خلقك ونسأل مبتلى بحمد من أعطى وذم من منع وأنت من فوقهم ولي الإعطاء وبيدك وحدك خزائن السماوات والأرض اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر